بسم الله الرحمن الرحيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد يود إذن الله مدعو في سنسلك زام تاشي دقاء فإن الله مدعو في سنسلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون وأن ayar tana da alaƙa kai tsaye da abin da ya gabata Allah sarki yana cewa game da kafirai waɗanda idan aka karanta musu alƙur'ani mai girma ba sa dukawa Allah maɗaukakin sarki Allah ya bayyana cewa su kafiran nan masu ƙaryatawa ne sai Allah ya ce wallahu a'lamu bima yu'un Allah ya san duk abinda suke boyewa suke tarawa cikin zukatansu suke sakawa suke shiryawa a cikin zukatansu Allah mutum take na sane da wannan sai Allah ya ce fa bashirhum bi'azabin alim ka musu albishiri da azaba mai radadi wannan ayar Allah mutum take yana cewa amanu, wa إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا أنم حرجيني لإستثناء معنى الاستثناء شيني توقشيا معنى توقشيا shine a fitar da wani abin da ya shiga cikin magana a fitar da shi daga cikin wannan magana wannan shine abin da ake nufi da istifnai idan ka ce kowa da kowa ya zo sai ya zama na akwai wanda kaga in ka ce kowa da kowa ya zo za a ɗauka dukkan ɗalibai ɗaliban ajin nan dukkanin su sun zo za a ɗauka babu wanda baya nan idan ya zama na akwai ɗaya da bai nan sai ka ce sai dai wani duk sun zo amma ban da wani to kayi to gaciya ka fitar da shi da an tsammaci yana ciki amma togaciyar nan da kayi ta fitar da shi daga cikin wannan to nan ma wasu maluma suka ce illa anan togaciya ne Allah madalin take ce fa bashirhum bi azabin alim ka musu albishiri da azaba mai radadi illa alladhina amanu banda waɗanda suka yi imani wasu maluma suka ce wannan togaciyar anan istitna ne munqati bi ma'ana lakin Allah madawin sarki yana magana game da waɗanda suke kafirai waɗanda ba su yi imani da sakamako ba waɗanda ba su yi imani da Alkur'ani mai girma ba ya kuma bayyana makomarsu cewa suna da azaba mai raɗaɗi sai Allah madawin sarki ce amma waɗanda suka yi imani suka aikata kyawawan ayyuka suna da sakamako wadda ba zai taɓa yankewa ba sakamako wadda ba zai taɓa ƙarewa ba ina fatan mun gane to ala kulli wannan ayar tana tabbatar da cewa duk mutumin da ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki bacin imaninsa ya yi aiki na gari ya aikata kyawawan ayyuka wannan mutumin yana da ajir yana da lada yana da kyakkyawan sakamako a gurin Allah madaukakin sarki kuma wannan sakamakon ba zai taɓa ƙarewa ba la'um ajrun ghairu mamnun sakamako ne da ba zai taɓa ƙarewa ba ba zai taɓa yankewa ba wasu maluman suka ce sakamako ne da za a bashi ana ƙaddara shi ana girmama shi ana karrama shi to wannan ayar tana nuni zuwa ga abubuwa masu yau na farko mutum idan ya zama mai imani to ya hau mataki na tsira da kubuja daga azaba ta Allah maɗaukakin sarki ma'anar imani kamar yadda ya gabata shine gaskata at-tasdiqu al mutum ya gaskata cikin zuciyarsa gaskatawa mai ƙarfi ta yadda wannan a dalilin wannan gaskatawar mutum zai sanyu yana aikata wasu ayyuka zai kuma sanyu yana nisantar wasu ayyuka mun buga misali a baya idan ka yadda cewa wuta za ta kona ka wannan wutar misali ta duniya za ta iya ƙona ka to babu shakka ba za ka saka hannunka cikin wannan wutar ba ba za ka taɓe za ka kaga kaki aikata wani abu idan ka yadda tana kuna to idan kana da abin da kake so ka gasa ko ka dafa sai ka ɗaura a kan wannan wuta kenan yadda da ka yi cewa wutan nan za ta iya ƙona abu ya sa kaki ki saka abin da ba ka son ka ƙona ka kuma saka abin da kake son ka ƙona cikinta to hakan nan ma imani yake mutumin da ya imani da Allah maɗaukakin sarki imanin nan nata zai zama mai zaburar da shi zuwa ga girmama Allah zuwa ga ƙaunar Allah zuwa ga yiwa Allah maɗaukakin sarki biyayya da yiwa Allah maɗaukakin sarki godiya da jin tsoron azabar Allah da ƙaunar da fatan samun rahama ta Allah maɗaukakin sarki wannan imanin zai zama ya sa mutum aikata wasu ayyuka kuma imanin nan zai sa mutum ya nisanci wasu ayyuka hakan nan ya nisanci me ya nisanci duk abin da Allah maɗaukakin sarki baya so wannan shine ma'ana na imani to Allah maɗaukakin sarki ce illal na amanu sai dai waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na gari amilu salihat yana daɗa ƙarfafa batu na imani domin imani na gaskiya dole ne ya zaburar da mutum zuwa ga imani zuwa ga aiki inda mutum ya imani na gaskiya dole wannan imanin ya sa mutum ya zama mai aikata wasu ayyuka to amma anan duk da haka Allah madin take cewa amilu salihati sun yi aiki imani kuma sun aikata kyawawan ayyuka sai ya nuna cewa imani na tafiya tare da aiki inda za ka tarar da mutum ya ce shi mumini ne amma baya aikin komai baya tsalla ba zakka ba hajji ba a ambaton Allah ba gojewa Allah ba bin dokoki na Allah doyin sarki to babu shakka da wannan imanin nata bai zama daidai ba shi yasa maluma suke cewa al'iman, nutkun nutqun bil lisan wa nutkun bil lisan wa amalin bil’arkan imani shi ne mutum ya kudurta ya kaskata cikin zuciyarta, ya kuma furta da harshensa ya kuma yi aiki da gaɓoɓinsa inda mutum zai yi imani zuci kaɗai bai yi aiki ba to babu shakka da wannan imanin ba zai amfane shi ba Allah mutum sarki cikin alkur'ani mai girma ya ce annabi musa a.s. ya ce da fir'aun laƙad alimta ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكبورا النبي تأتي لقد علمت ينا قاوى فرعون يتي حقيقة كأسن أما سن فرعون يا أي يا أنفانيشي بي أنفانيشي با دومن بي فرسا با دومن بي أيكي دو النمبا معنى فرعون أتي تنزوتي يسا يا تنشوى akwai Allah maɗaukakin sarki ya san kuma cewa Allah maɗaukakin sarki shine kadai ubangiji shine kadai ya cancanci a yi masa bauta amma wannan sanin bai amfani fir'auna ba domin bai yi furuci da shi ba kuma bai yi aiki da ya dace da wannan abin ba hakan nan inda mutum zai sanyu yana cewa a harshen na yi imani da Allah maɗaukakin sarki amma zuciyarsa fankan fayau babu wannan imanin ciki to babu shakka da imanin nan nasa ma ba zai amfane shi ba irin waɗannan ne Allah madaukakin sarki yake cewa game da su wa minan nas man yaqulu amanna billa, wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin daga cikin mutane akwai waɗanda suke furtawa su ce mun yi imani da Allah mun yi imani da ranar ƙarshe amma Allah madaukakin sarki ce ma hum bimu'minin domin me don babu imanin a cikin zukatansu hakan nan hakan nan da mutum zai faɗa hakan nan amma ya zama bai da aiki baya aikata komai da wannan shi ma ba zai sha ba domin idan imani yakan kama cikin zuciyar mutum zuciyar nan takan zaburar da mutum zuwa ga aikata ayyuka kamar yadda muka buga misali da wuta ka san wutar nan zai iya maka za ta iya maka illa baka jefa kanka cikin wannan wuta to hakan nan ma batu na imani yake to nan shi sa Allah mai zaki ce amanu wa amilu salihat sun yi imani sun kuma aikata kyawawan ayyuka wannan shine fahimta ta ainihin fahimta ta musulunci saɓanin fahimtar wasu mutane da suke cewa la ya zurru ma'al imani zambun liman amilahu akwai wasu mutane da suke cewa in da aika ce kai kana kayi imani to duk abin da ma ka aikata ba zai cutar da kai wannan ayar ta karyata su Allah ce amanu wa amilu salihat sun yi imani sun kuma aikata ayyuka na gari cikin wata aya alqur'ani mai girma Allah ce tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun an gadar muku da aljanna an gadar muku da ita saboda abin da kuka kasance kuke aikatawa to wannan ya nuna lallai ne idan mutum ya yi imani to lallai ne ya zama mai aikata ayyuka hakan da lallai ne ya zama mai aikata ayyuka lallai ne ya zama mai aikata ayyuka na gari ya zama mai aikata kyawawan ayyuka a duk lokacin da aka same shi ya aikata wani mummunan aiki sai ya yi gaggawa na tuba ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya nemi gafara ta Allah madaukakin sarki kuma tabbas zai tarar da cewa Allah madaukakin sarki mai gafara ne domin Allah zai yafe masa sai ta Allah ya ce shi ghafirud dam in kai zunubi ɗaya ya yafe maka shi ghafurun ne in zunubanka na da yawa ka roƙe shi gafara sai ya yafe maka shi ghaffarun ne in zunubanka manya-manya ne ma shi Allah madaukakin sarki sai ya yafe maka waɗannan zunuba amma imani lallai ne ya haɗu da kyawawan ayyuka haka shi sa Allah ya siffanta mu'minai ya ce qad aflaha al-mu'minun hum fi salatihim khashi'un walladhina hum walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum هم لفروجهم حافظون والذين هم الله ما ذهب تأتي سفن كمؤمنين شكين على القرآن من جمع قد أفلاح المؤمنون الذين هم وزن لسكتهم تسلسوا خاشعون ما سقشوا والذين هم للزكاة فاعلون وزن لسكة بعد الزكاة والذين هم لفروجهم حافظون وزن جاء سكت على فرج وجرس إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الله يشفى من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون to sai nuna cewa imani lallai ne ya haɗu ya tafi da kyawawan ayyuka menene ake nufi da kyawawan ayyuka al'amalu salih aiki kyakkyawa mana aiki wanda yake gyara al'amura na mutum ana ce masa al'amalu salih domin zai gyara zuciyarka ana ce masa kyakkyawan aiki domin zai gyara wa mutum rayuwarsa hakan nan rayuwar mutum ta yi daɗi hakan ana ce masa al'amalu salih domin waɗannan ayyukan za su gyara wa mutum makomarsa su gyara masa kwanciyar kabarinsa su gyara masa gidansa na ƙarshe ma'ana ya samu aljanna ta Allah madaukakin sarki shi yasa ake ce musu al'amalu salih aiki ma'ana wanda yake mai gyarawa mai kyawun kyakkyawan aiki in mutum ya lizimci wannan sai kaga zuciyarsa ta gyaru in mutum ya lizimci sallah sai kaga zuciyarsa ta tsarkaka in mutum ya zama mai bada zakka ta zuciyarsa ta gyaru in mutum ya zama mai azumi zuciyarsa ta gyaru idan mutum ya zama mai nisantar zina sai ka ga zuciyarsa ta gyaru idan mutum ya zama na cewa mai nisantar haramun ne sai ka ga jikinsa ma baki ɗaya tsarkaka baki ɗaya shi sa ake ce wannan aikin al'amalu salih maluma suka ce aiki baya zama amalun salih sai in ya haɗa sharuɗa guda biyu sharadi na farko ya zama na an yi shi ne domin Allah maɗaukakin sarki duk aiki idan an yi zama ba a yi shi domin Allah ba to ba zai taɓa zama kyakkyawan aiki ba amma aiki da yake tsari to lallai ne ya zama na cewa an yi shi domin Allah maɗaukakin sarki sa'annan kuma an yi shi daidai da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam maluma suka ce idan aiki ya zama na cewa ya taɓa a ɗaya daga cikin waɗannan to bai zama al'amalu salihu ba bai zama aiki kyakkyawa ba aiki ne wanda yake ba ne kyawo ba in mutum ya yi ba domin Allah ba bai zama kyakkyawa ba kuma Allah ba zai karɓa ba kamar yadda ya gabata a hadisan abi hurayra wani hadisi mai ɗaga wa mutum hankali sosai ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane uku farko da za a wa hisabi na farkon su akwai rajulun tushhid mutumi ne da yayi shahada fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha qala ma amilta biha قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء ce za a taho da shi mutumin nan ya shi shahada a duniya a tunatar da shi irin ni'imomi daban-daban da Allah madaukaki ya masa kuma zai tuna waɗannan ni'imomi sa'annan sai a masa tambaya ma'anin tafiha me kai da waɗannan ni'imomi da Allah madaukaki ya maka ni'ima kana ji kana gani ka duba dabbobi akwai bambanci mai girma tsakaninka da su bishiyoyi bambanci mai girma tsakanin sauran halittu na Allah bambanci mai girma tsakaninka da su me kai kai da ni'imomin da Allah ya maka sai ce ka fika shi. Ya ce, ai yayi ta gogayya yayi ta fafatawa domin ɗaukaka kalma ta Allah madaukakin sarki har sai da ya samu shahada sai a ce da shi kallab wa inna ma qatalta li yuqala shari yi ta gogayya da fafatawa ne domin kana san a ce sadauki ne a ce jarumi ne faqad kuma an ya an faɗa ma'ana ba domin Allah kai ba kuma Allah babu ruwansa da wannan aikin Allah ya gaya mana ƙarara cikin alƙur'ani mai girma ya ce ala lillahi dinul khali ku saurara duk aikin da aka yi shi tsantsa domin Allah to wannan aikin na Allah ne zai karba zai kuma yaba zai kuma ba da lada a kansa amma duk aikin da aka yi shi ba domin Allah ba mutum ya yi shi ne yana son Allah ya gani ya ba shi lada kuma yana son mutane masu gani su yaba bai wadatu da ladan da Allah zai bashi ba bai gamsu da yaba masa da Allah zai yi ba yana neman daɗin yabo daga gurin mutane to Allah mutum saki wannan aikin ba na Allah ba ne ba zai karɓa ba ba zai yaba ba ba kuma zai ba da lada game da wannan aikin ba shi yasa ya zo cikin hadisi qudsi cewa Allah mutum saki ya ce ana aghna shuraka yani shirk من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه Allah ya ce duk mutumin da ya aikata wani aiki yana son Allah ya gani ya bashi lada kuma yana son ma mutane su yaba masa to Allah zai kyale shi da waɗannan mutanen su su bashi wannan aikin ba na Allah madaukakin sarki bane to al'amalu salih lallai ne zama akwai ikhlasi cikinsa sa hakan nan lalle mutum ya zama ne ya yi shi domin Allah madaukakin sarki wannan shine sharaɗinsa na farko idan aka rasa wannan sharaɗin to wannan aikin ya rushe wannan aikin ya rugurguje wannan aikin sai dai ma ya zama narko da bala'i akan mutum hakan cikin hadisin idan aka ce da mutumin nan kadabta wa inna ma da li yuqala jari za a ce فأمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار sai a bada umarni a ja shi a kan fuskarsa har a tsunduma shi cikin wuta sannan a taho da wani mutumi kuma na biyu wanda Allah madin saki ya buɗa mata ya yalwata mata arzikinsa an mata arziki na gidaje na filaye na abin hawa na ababen hawa na zinari, na azurfa arziki daban-daban iri-iri an bashi za a taho da shi ranar gobe kiyama fa'arrafahu ni'amahu fa'arafa a tunatar da shi irin ni'imomi da Allah madin sai ke masa sai tuna waɗannan ni'imomin a ce da shi ne kai da waɗannan ni'imomin sai ya amta ya ce ai ma taraktu ban bar wani tafarki wata hanya wani aiki da Allah da Allah ke so in yi in sa kuɗi dukiya ciki in bar dukiya ciki ba face sai da nayi na gina makarantu na gina masallatai na ci da mabukata na aikata na aikata ya ce kuma na yi ne domin Allah sai a ce kazabta ka yi karya wa inna ma fa'alta li yuqala karim ka yi ne domin a ce mai garanci ne a mai kirki ne shi mana lokacin da kake baka yi domin Allah matsayin saki ya gani ya baka lada ba shi kenan sai a ce ma'ana wannan aikin ba na Allah bai فأمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار هر أجيفها اشتكين متى سيعتهد متن أكشي ما ما كرم شن القرآن من جرما أتنا تدشير النئمومي دا الله مدعوكتين يا بدي شيء دسو لتنا وأن النئمومي سيأتي ما عملت فيها ميكيد وأن النئمومي قال قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم sai ce ai na karanta alkur'ani domin Allah na kuma nemi ilimi ma domin Allah madaukakin sarki sai a ce da shi wa'allamtu kuma na karantar domin Allah madaukakin sarki sai a ce da shi kadabta kai ƙarya amma karata li yuqala qari ka karanta saboda mutane su dinga cewa makaranci ne na alkur'ani mai girma wa ta'allamta li yuqala Ka kuma nemi ilimi ne da zimma da niyyar cewa a dinga cewa ya wani masani ne wanda babu kamar su haka faƙad qila hakika an riga ya an faɗa kayi domin wannan kuma an faɗa kayi domin a faɗa a gani a faɗa kuma an gani an faɗa wa inna ma li kullum ri'in? ma nawa ka samu abin da kai niyya saboda haka aikin ba na Allah ne. fa umira bihi فسحب على وجهه حتى يلقى في النار har a tsunduma shi gidan wuta to aikinka ba zai taɓa zama kyakkyawa ba sai ya zama domin Allah kake yinsa in za ka yi ka tuna Allah yana son wannan aikin ka tuna Allah yana ganin wannan aikin ka tuna Allah zai baka lada kan wannan aikin in ka tuna mutane za su kushe ka tuna cewa ba dan su kai ba ka yi ne wa Allah maɗaukacin sarki ka. saboda haka in ma an kushe ba zai ka taba damuwa ba domin ubangijinka ya gani alam ya alam bi anna Allah yara aw lam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid shin bai ishe ka cewa Allah yana ganin komai ba kai sallah ya gani ladan ya tabbata ta bada sadaka ya gani ladan ya tabbata ko da wani da wani ba su sani ba ba su gani ba an yi wani cikin iyalan manzo sallallahu alaihi wa sallam mai arzikin gaske ma'ana cikin dangi cikin tsatso na annabi sallallahu alaihi wasallam mai arzikin gaske mutanen gari a garin madina a lokacin suna cewa kai ba a taɓa yin mai arziki marowaci matsoro kamar a cikin dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wani ba haka suke faɗi kullum amma ba su sani ba yana ciyar da gidaje ɗaɗɗe-ɗaɗɗe ya sama da ɗari a garin madina shi ke ciyar da su cikin dare yaransa ya ce a kai buhun abinci ka za gidan wane a kai ajiye musu a kofa a kai ajiye kakku bari a san cewa wannan abin daga gurin wane yake cikin dare ake kammala rabon abinci shekaru masu yawa mutanen gari ko kullum cewa suke ah, marowaci kamar wani ya yi ba a taɓa ganin irinsa har sai da ya rasu lokacin aka gane ashe sama da gidaje kaza ba su san cefa ne ba shi ke yi ba su san su siya abinci ba shi ke siya kuma ya sa a kai musu kuma bai taba saura domin da za nuridu minkum jaza'an wala shukura in kana yi domin Allah mutum sarki ba na san ku yaba man ma'ana yaban da Allah zai min ya ita shi sa Allah ya gaya mana game da irin su cikin wata ayar ya ce la ya kafo na fillahi laumata la'im zargin mai zargi zai damar su yaban mai yabo zai damar su hakan to wannan shine babbar alama ta ikhlas babbar alama ta ikhlasi hakan to mutum sai ya dage sosai duk inda mutum yayi wani aiki ya ji tsoron ko shedan ya dan shiga to sai ya gaggawa wajen tuba da komawa zuwa ga Allah mutum saki ya karanta irin addu'an nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa sahabbansa اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم إذا ما كفى كبار الصدقة تكي تنام تدري يا شقا تكي مزا وجن كرن كيرون وانا الدعاء تاجي كاي وانا أيتي تكاوى كوكا أم وانا بتكي تنا كمدري يا شقا تكي مزا كي إرون وانا الدعاء تكي كنكر وانا رياء تكي قا أيكي كا يا تبت حكا فالله من تكي آمنوا wa amilu salihat sai waɗanda suka yi imani suka kuma aikata ayyuka nagara hakan nan suka aikata kyawawan ayyuka sharaɗi na farko mun tattauna shi shine mutum ya zama yayi domin Allah na ɗaya shi kyakkyawan aiki shine duk abin da Allah ya umarni ya ce a yi shi duk abin da Allah yake son a aikata in ka yi kayi kyakkyawan abinda Allah yake son a bari in ka bar shi ka yi kyakkyawa to amma in za ka yi ka yi domin Allah wannan shi ne sharaɗinsa in za ka bari ka bar shi ma domin Allah matsayin sarki wannan shi ne sharaɗinsa na biyu ya zama da cewa aikin nan da za ka yi ya dace da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shi ne tabbacin ma'anar ta yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah dan aike na Allah mai madaukakin sarki shine Allah yu'bad Allah illa bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi wa Allah madaukakin sarki bauta ba sai dai da abin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya karanta da shi ya tabbatar da shi wannan shine ma'anar ka shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan aike ne na Allah madaukakin idan mutum ya sanyo aikinsa yana yin sa yadda ya ga dama yadda zuciyarsa ta riya masa ba daidai da karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ba to wannan aikin bai zama kyakkyawan aiki shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisin sa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk mutumin da ya aikata wani aiki da ya zama aikin nan ba daidai yake da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da wannan aikin ba to wannan aikin mai dajje ne ma'ana aikin nan ba zai zama karɓaɓɓe ba ma'ana ke nan ba kyakkyawan aiki ba ne to lallai ne aikin mutum ya zama ya dace da irin na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne fiyayye cikin halittu na allah matsayin sarki ba ka da abin koyi da ya kai shi cikin annabawan allah shi ne fiyayye babu wanda ya kai shi saboda haka karantar wata ta fita kowa cikin manzanni na allah matsayin sarki babu wanda ya kai shi imamul murtali ne yake jagora shugaba na manzanni babu wanda ya kai shi cikin manzanni shi yasa karantarwa ta fi karantarwa ta kowa hakan shi sa Allah nufin sake ce mana cikin alkur'ani mai girma laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir duk mutumin da ke kaunar Allah yake kaunar kyakkyawan sakamako ranar gobe kiyama تو أبن كوين تا شين منظور صلى الله عليه وسلم ما لم انت شين أنب محمد صلى الله عليه وسلم جابورا تا شين أنب محمد صلى الله عليه وسلم إن دمتن الله مدن لا دا قرن الله يجيش شزا الله قال ما يجي من الشكين القرآن يجيب قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فشيء إذا انت قلت كو masoyan Allah ne kuna san Allah kuna kaunar Allah ka ce da su to ku bi ni mana ku bi manzo sallallahu alaihi wasallam ku bi tabarkinsa tabarkinsa shine tabarkin da Allah yake so shine tabarkin da Allah ya tsara shine tabarkin da Allah ya saukar idan ku kai wannan to Allah madin saki yuhibbukum Allah Allah madin saki zai kaunace ku shi sa wajibi ne aikin mutum ba zai zama na garba تيازم جي جي ذكرن ترور منظور صلى الله عليه وسلم ما توتم إتا أكايكو دا منظور صلى الله عليه وسلم أجعل قوة كم تنزوج يستمنا الله شيء وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله فما أكو دو أنه منظور من مين دو من قام تجيئيا أبيش شيني جاغورة شيني إمام شيء أكبي تريان تريان في مثيني إتاء ga yaddar Allah madaukakin sarki Umar ibn al yana cewa inna li ina da wasu abokane guda biyu yana nufin manzo sallallahu alaihi wasallam da Abi Bakr as-Siddiq Allah ya kara masa yace ina jin tsoro idan nayi aiki sabanin irin aikin su ranar gobe kiyama a kai ni gurin da ba nan aka kai su ba ai mun karanta baya ko وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا mutane za a tayar da su zumara gwargwadon yanayin aiki irin aikinku iri ɗaya iri ɗaya iri ɗaya in na ka zama irin na manzo sallallahu alaihi wasallam sai ka zama cikin zumrarsa in ko ya saba sai wani guri da kai in saban ma hanhai da yawa ne ba mamaki sai mutum ya kare a can wani gidan daban Allah ya tsare Allah ya gaya mana karara cikin alkur'ani mai girma ya ce in ta tahtaju in dai kuka bi manzo sallallahu alaihi wasallam to wallahi kun samu shari'a yace man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah duk wanda yawa manzo sallallahu alaihi wasallam biyayya to tabbas hakika yawa Allah madaukakin sarki biyayya kuma ya gaya mana cikin alkur'ani mai girma biyayya wa manzo sallallahu alaihi wasallam yakan janyo rahama wa al'umma baki daya amma rashin wannan biyayyar wa manzo sallallahu alaihi wasallam sai kaga ya rarraba mutane sai kaga ya tarwatsa mutane waɗannan na jifan waɗannan waɗannan na jifan waɗannan na kyamata waɗannan na kyamata haka amma aka tsaya aka bi manzo sallallahu alaihi wasallam to wallahi kowa ya tsira tafarkinsa shine garanti Allah ya ce yasin wal qur'anil hakim innaka lamina al mursalin ala siratin mustaqim ya kira manzo sallallahu alaihi wasallam yace kana kan tabarki wanda yake madaidaici shi yasa tabarkin manzo sallallahu alaihi wasallam shine tabarki madaidaici mutum sai ajiye san zuciya nan da can ka ba kawai manzo sallallahu alaihi wasallam to da wannan mutum zai samu tsira da wannan mutum zai samu kufita da wannan mutum zai samu ƙaunar Allah madaukakin sarki da wannan mutum zai samu ya kasance tare da manzo sallallahu alaihi wasallam cikin gida na aljanna koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam a ce mutum duk al'amarin ka zama irin na manzo sallallahu alaihi wasallam maluma suka ce akwai ma'auni da shi zaka danga aunawa na farko aikin ya zamana ya dace da aikin manzo sallallahu alaihi wasallam eh wannan aikin manzo sallallahu alaihi wasallam ya shi ya ce a yi shi ko ya ga sahabbansa sun yi ya tabbatar da su sai kuma ka duba yawan aikin shin ya dace da yawan da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi misali sallar asuba raka'a nawa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi biyu yayi to kada wani ya zai ce shi yana da nashadi yana jin ƙarfi. zai yi fiye da ma yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake kaga in yi haka yayi koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to ba a yi sai sa asuban nan lalle ta saura biyu yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta in sallar dare ne salatul layl akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam yace salatul layl matna matna sallan dare raka'a bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu kai dai ila ma sha Allah فإذا خشي أحدكم الفجر إذا أنت إنك يجوز أولاً كيتور الفجر صلى واحدة توتر له ما قد صلى سيكاورك أبداه سيتزمي ما توكيش كما كذوبة عبد منذ صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطار دعتورا سيدة سكف أي متوات أنها حديثة دومينينا لكو حتى حديثي نمنذ صلى الله عليه وسلم أدنك فهمت تديد إذا فهمت السحبك sun fi kowa fahimtar hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu arda lokacin hakan ne yasa mutane ya karantar da su ana kamar sallar asham ana raka daddade har 20 da ake yi a lokacin sa hakan kuma babu shakka yana daga cikin khulafa'ur rashidin waɗanda suke nuna mana tafarkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi akai ya rayu akai ya kuma ko ya mutu ya mutu akai ya bar al'umma akan sa hakan an taba zuwa za a yi sallar janaza ma'ana bacin rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallam za a yi sallar gawa sai suka ce kabbara nawa za mu yi sai aka ce nawa manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi aka ce yakan yi hudu yakan yi biyar yakan yi sama da hakan sai sai na umar ya ce unzuru ku duba ku ga sallar gawa ta ƙarshe sallar janaza ta ƙarshe da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara nawa yayi suka ce kabbara hudu yayi ibnai albayda ya wasan kabbara wani ce to mu hudu haka suke tafiya ma'ana ba da san zuciya bai saboda haka za mu fassara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da ayyukan waɗannan manya-manyan sahabban hakan kuma wannan shine abin da zai daɗa taimaka mana wajen bin karantarwar manzo sallallahu domin wani ka kyale shi hadisi guda sai ta masa fassara na san zuciya na ganin daman sa hakan to ala kulli hal na farko matakin farko in kana son ka auna kaga cewa kana bin karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ka duba kaga yawan aikin yawan aikin ka shin ya dace da yawan aikin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi ko ya ce a yi ko ya tabbatar an ka sha a nan to shi ce in a zahar hudu ya yi kai ka ce a a shida za ka danga yi to ka san ka sau hanya na biyu lokaci lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yin aikin sallar asuba yake yi tabbacin ketowar fijiri al fijiri kafin hudowar rana kada wani ya ce shi yana gaggawa zai dinga yin ta kafin ma alfijiri ya ke to sai mu ce ka tsawo wa karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam kuma aikin ka bai zama kyakkyawa ba mataki na uku shine a duba a ga ma'ana yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake jera ayyuka sai yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kamar sallah sai an yi ruku'i sa'annan kuma ake yin sujjada to wani kare ya zo ya taba ya juya hakan to wannan zai zama ya iya bi karantarwa na manzo sallallahu alaihi mataki na hudu sai a duba a ga gurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin nan ko inda yake yin wannan aikin sai a dinga ya irin wannan gurin misali aikin hajji kada wani ya ce aikin hajji ai ba lalle sai a garin makka ba to a ina manzo sallallahu alaihi wasallam ya hajji in ba makka ba saboda haka anan za a yi ba za a canja dole ne a dace da shi a gurin da ake yin aiki ya zama karantarwarsa aka bi a yawan wannan aikin karantarwarsa aka bi a lokacin wannan aikin karantarwarsa aka bi a tsari da jerin wannan aikin ya zama ta sallallahu alaihi wasallama aka bi to da wannan mutum zai zama yana koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kuma zai sa aikin mutum ya zama karfafi hakan Allah Allah madin sarki yana cewa illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati kuma suka aikata ayyuka gari wannan aya ta rusa ko su mutane ana ce musu almurji'a ana ce musu mene almurja da an yi su kun san me suke cewa la ya zurro ma'al imani zambon in dai kai ka yadda kai mumini ne to ka yi masha duk abin da ka aikata ba zai cutar da kai ba zai fitar da kai daga imaninka wannan an samu murji'a da suke da irin wannan maganar hakan maganar su daidai ne ba daidai ba ce wannan magana domin Allah ce amanu wa amilu salihat ɗaya ke na biyu kuma ba mu ga manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa na yi imani bai sallah ya yi sallah har ya koma ga Allah madaukakin sarki ya yi azumi har ya koma ga Allah madaukakin sarki ya ambaci Allah madaukakin sarki har ya koma ga Allah madaukakin sarki hakan ko babu karantarwa da takaita duk karantarwar da ta yi karo da tata ta sha bamban da tata to mun san matsayinta ko dai ka ce na san shine ba dai ba siratul mustaqim ba ko kuma ka ce wance karantarwa in ta karo da ta manzo sallallahu alaihi wasallam mun san bata kan tafarki madaidaici domin shi yake kai sabilu salami ittila'i muhammadin rasulin karimin muqtafan wa aminu lahu ismatun wal ghayru yaqta'u taratan wa tawran yusibu ma ladayhi yaqin shine kadai bai kuskure duk wani tafarkin ya saba wa nasa bai yi ba bai yi kaza ba to mun san matsayin wannan bai yi ba kuma kai za ka yi ka bi shi san cika addinin bacin ma Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum na cika ta muku addinin ku wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan shi sai Imam Malik Allah ya masa rahama wadannan wallahi suna daga cikin a'immatul huda ya ce malam ya kundinan yau ma'izin duk abin da bai kasance addini ba a lokacin nan da manzo sallallahu alaihi wasallam yake raye aka saukar da wannan to ba zai taɓa zama addini in ko ka ce addini ne ma'ana Allah ya ce ya cika kai ka ce ba a cika manzo sallallahu alaihi wasallam ya idda sako cikakken sako na Allah madin sake kai ka ce a'a akwai wani shin ya sani ne ya ya bayyana ko ko bai sani ba shi yasa tafarki na tsira wallah shine tafarkin manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma shine wallahi irin abinda manyan maluman nan magabata suke kai imamu malik Allah mai sarki ya masa rahama imam ash-shafi'i imam abu hanifa imam ahmad ibn hanbal da sauran manya manyan maluma kan wannan tafarkin suke tafi Sai sa za ka ɗauki karantar wasu ka ɗauke shi ka cokam ga baki ɗaya haka a aqidar imamu malik fiqhun imamu malik tauhidin imamu malik hakan nan ma na imamu shafi'i sai ka ka samu abin daidai wa daidai amma za ga wani sai ce a aqida zai dau wani daban a fiqhun ma zai dau wani to shi ba shi da aqidar ne to inda ake samun ma'ana kuskure kenan hakan nan Allah madadin sarki ya zatar da mu baki to Allah madadin sarki ce amanu wa amilu salihat maluma suka ce a wannan baban akwai kuma wasu mutane jawa. in ka ce kai mu'mini ne sai suka kana aiki ba salih ba ba kyakkyawan aiki ba kawai mutum ya sha giya sai su kafara shi su ce shi kenan ya bar addini shi ma wannan maluma suka ce bai zama daidai ba matukar bai halarta wannan abin ba to gaskiyar zance wasa shine imani lallai ne mutum ya gaskata a cikin zuci ya yi furuci da shi a harshensa ayyukansa kuma su gaskata wannan inda mutum ya samu kuskure ba tare da ya halarta abin da Allah ya haramta ba shi mu'mini ne mai sako mai kuskure abin da ya wajaba kansa ya tuba mu yan uwansa abin da ya wajaba kan mu mu taimaka masa da addu'a kada mu ƙyale shi shaidan ya rinjaye shi kuma mu taimaka masa da nasiha nasihar ma kyakkyawa ta hanyar da zai gane ya fahimta don burin mu shine ya kusanci Allah ɗaukakin sarki kada ya fita daga zumrar manzo sallallahu alaihi wasallam to Allah madaukakin sarki ce amanu wa amilu salihati lahum Ajirun suna da tawab, suna da lada lahum Ajirun suna da tawabun, lada da ake bai wa mutum bacin yayi wani aiki bayani ya gabata cewa duk da Allah zai baka wallahi yana baka tafaddula ne ba wai yana baka bisa wai shine cancanta ba a ya sanya maka wani sababi in kai to sai ya baka hakan nan amma ba iwazi bane ba maimako bane salala ne daga Allah min saki ya sanya wannan lada. wanda ya imani ya aikata tawon ayyuka a dalilin wannan a sababin wannan Allah mutum sake ce lahum ajrun ghairu mamnun suna da wani lada mai girma shi ta ce ajirun wani lada mai girma Allah mazin take ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun ba wanda ya san abinda aka tanada musu aka killace aka boye musu na daga lada sakamakon abinda suka kasance suke aikata hakuri da suka yi a duniya sun yi hakuri wasu ba su yi hakuri ba sun yi haƙuri sun bauta Allah wasu ba su yi ba sun yi haƙuri sun bar sabo wasu ba su yi wannan haƙurin ba kai sun yi haƙuri sun zauna a masallatan Allah karanta alƙur'ani da ambaton Allah madaukakin sarki wasu ba su yi irin wannan ba to Allah mai ce jaza'an bima kanu ya'malun ya zo cikin hadisi Allah ya tana dawo bayan ta ma la aynun ra'at ma la aynun ra'at abinda ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at abinda wani kunne bai taba ji ba wala khatara ala qalbi bashar abinda bai taba matsar suwa akan zuciyar wani mutumi ba shine ladan da Allah madaukakin ya tanada wa waɗannan mutane kuma ladan nan ba na kwana ɗaya bane ba na sati bane ba na wata bane ba na shekara bane ba na shekara goma bane ba na shekara ɗari bane ba na dubu bane lada ne wanda yake ba zai taɓa yankewa ba ghayru mamnun Allah madaukakin sarki ya datar da mu baki da Allah ya samu daga cikin waɗanda za su samu wannan lada abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka kuskure cikinsa Allah madaukakin sarki ya yafe mana